haka shi ba mala buru kai shi kiya ya shirya to amma kan haka wannan mu mahala kuma mu muƙabalan nan da za su yi Allah da ta mu yi wannan zama bar mu dan yabo na sallallahu alaihi wasallam mu sake dawo يا رسول الله يا خير البشر seeta. وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما يحدنا نحج الحدى كم ذا الضرر يا رسول الله ما لي غيركم أحد أرجوح فارحمنا رسول الله فحدي لي إجابتنا نلقى به كل وضرة يا رسول الله فاحذرني لك في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر هو عليك الله صلى دائما ما شدا شاد لدى وقت السحر وعلى To, jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Uh, ah, Mala Buru Kaya, don Allah wurin ku mutanen ku don Allah su understand cewa muna kan layi don Allah kowa ya shirin ku ya kuri mu girmama abin da muke yi saboda Allah. All right. Insha Allah. Ah, Shekuna da don Allah wurin ku maka duka. Thank you. Aburu Kaya. Salamu alaikum. Malam Aburu Kaya. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Don Allah ga yawa jama'anka don Allah su daina buga abin da suke buga don Allah su girmama abin da duka an yi shiru. Duka an yi shiru. Masha Allah. To jama'a alhamdulillah. Alhamdulillah. Bari zan sa ku mute, zan sa kowa mute. To jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. jama'a a kamar kan da muke faɗa na yi iya ƙoƙari na ga cewa na kai gida a fara wannan mubahala da za a yi tsakanin shak burhanuddin da shak abu ruqayya za ku ga Trafik ya rike ni a hanya ne na kasa mun kawo daga karfe takwas da rabi wa kawo tara da rabi amma still ban kai gida mana ce to a hau gaba daya saboda yau da ba za mu so wannan ya wuce ba alhamdulillahi wannan mubahala da kuka ga akwai uh, lokaci da aka yi wanda malam burhanuddin ya zo a kan wannan shafi tsakanina da shi ya rika alkur'ani ya yi rantsuwa a kan shak uh, abdul cewa abinda shak abdul yake yi bi mana shi ya zagi a sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kuma yana da hujjansa da ya faɗa haka kuma ya kalubalance 'yan ashabul kafi kuma cikin 'yan ashabul kafi shine yau ga shak abu rukayya wanda aka nemi wannan zama kwanakin baya alhamdulillahi a yau za ku sake kuma ganin su akwai kalubale da malam rahandin yake yi da malam abu rukayya ya ce wai eh haka ne malaminsu, su abin ya faɗa yana cikin hadisan buhari da kuma musulun duka suna ciki shi yasa wannan zai kare kuma ga haka malam abu ruƙayya shi ma bayan haka shi ma yana da damansa da shi ma zai kalubalen eh, zai shi amma a yanzu dai a ba gaddama za a yi ba kuma ba wani dogon karatu za a yi ba mu ba hala ne ba uh, yana tare da mukabala amma kun san in mu za yi mukabala muna mu doki awa hudu awa biyar awa biyu awa uku a zauna mukabala amma wannan just simple ne mubahala kuma shekara da shekaru yan asabul kafi sun nemi a yi zaman wannan mu mubahala shekara da shekaru ina tuna an nemi a haka amma malam burhan ya ce wallahi bai taba ji ba da wannan lokaci da ya ji da wannan lokaci zai fito zai magana shi yasa a yanzu ba za mu dauki wani dogon lokaci ba malam burhanuddin yana da minti talatin malam abu rukayya yana da minti talatin Mu aka ce ba ba ba ba ba ba wani dogon karatu za a yi ba shi yasa kan haka nasa a bai yawa ba bai yawa ba bai yawa ba a bai yawa shi ya kure yana a ba jama'a ba su jinka ni nake ni nake fahimtanka da bakin maganan bakinka kwata da hankalinka a kaka manta kan shaida barin bude ka tunda kana son kai magana ka yi hakuri a minti talatin bai yawa ba yayi saboda abin da ya sa yau shi kana kalubalantarsa da wasu ababa da yawa da ake neman ya nuna a cikin hadisi in ba ba shi tsawon lokaci minti talatin ba ko bai ce an kware shi ba an kware shi mu ba shi dama minti talatin in kana so kai naka minti talatin za ka kayi su wani abu kaɗan ka ƙara masa sauran lokacin ka falin layi alhamdu. To ina to minti talatin talatin aka yi shi kenan an gama? Eh aka minti talatin talatin an gama ba an gama shi kenan. Awa ɗaya kenan? Awa ɗaya. To mu a ka dinga ce muƙabala ne da mubahala. Tun da farko da a fara muƙabala ne dai kawo inda maganganun a hadisai mubahala kuma ta biyo baya rantsuwa. eh amma ni na wani gani dan so jama'a zamu ba zamu ba jama'a minti biyu ni in ni ne zan so a fara mubahalan a fara rantsuwan sannan a shiga cikin karatu a'a zaki ai ba haka aka yi ba ai yanda aka yi da a kawo hadisan ya kawo hadiya da kawo hadisan da maganganun shine zai ba da damar rantsuwan abin da ra'ayi akai to shikenan eh kuma ni ga shawari na ba din an riga abin da minti biyar ko shayi shayi shayi shayi ya yanzu mu ba mu ba wa jama'a dama masu kallon dama na ga wasu na rubuta wa mukabala farko yasa mu yi za mu ba jama'a minti biyu mu ga wanda suka nasu yafi yawa sha fara da haka ai mukabala dama aka yi in aka yi mukabala sai kuma a zo a yi mubahala sai a kawo hadisai shine zai ba da daman shimfiɗa cikin abu shi kenan yanzu ba da dama minti talatin ka za ka ɗauki minti biyar ka yi wani abu kake da tam wani abu ke so a cikin zancen ka na muƙabala sa'an nan na ga jama'a kowa muƙabala to shi kenan kana da minti biyar minti biyar kuma ko minti goma a minti biyar To, faɗa abin da nake ah, nema. Ah, to shi kenan cikin minti talatin in kana so minti goma to na baka minti goma. To, shi kenan. A'udhu billahi minash shaitani Bismillahir rahmanir rahim. <clears throat> wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil Fatih khatimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yan uwa wanda muke wannan shafi mai albarka Rasulun Amin da wanda muke tare da su da wanda za su biyo bayan mu da shi wato mai masaukinmu shine wato jagoran wannan gida wato sarkin hausawan ƙasan amerika da Kanada, kuma muna masa lakabi da zakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma babban malami abu rikayya wanda allah ya nufa ni wannan tattaunawa da shi a cikin minti goma na daga farko dama abinda na fito ne kamar yadda zaki ya faɗa na fito na ce wa'annan maganganu har na jero wasu daga cikin guda biyar na ce da sauransu wannan magana mutum ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan a fahimci ina muka bisa wannan magana mutum ya danganta su wa annabi ya zagi annabi shi yasa sai na ce wannan maganganu da Abdul Jabbar ya faɗa zagi ne a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma ba zagi bane wannan Qur'ani da na daga Allah ya gwada aya a kaina kuma wannan maganganu ba su cikin wannan hadisai da ya faɗa wanda ya ce akwai shi a Bukhari da Muslim kuma yanzu a takaice a cikin wannan minti na goma dan so zaki ya danna mun muryansa na farko akwai abubuwa guda wato shida a cikin hadisan da ya faɗa da sha namban hadisan da ya bayar cikin Bukhari da Muslim a cikin Muslim afwan sayyid Muslim ya ba da lambobin hadisai nan ba na farko da ya bar babu ma wannan hadisin kuma ga ga muslim din mun zo da ita nan ba bi da ya bar kuma abin da ya tuhumi imam muslim ya rawaito ta kan anas malik babu wannan magana ko ɗaya a ciki shi yasa na ce wannan maganganun na, shi ya faɗa wa annabi kuma zagi ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi yanzu abokina in an danna muryar zai kawo hadisin da nan ban ya kawo wa'innan maganganu shine kalubalen kansa da ke da ƙarshe kuma ya yi rantuwa cewa wanda ya faɗi wannan magana wa annabi ba zagin sai ba a cikin abin da ya faɗa wa annabi a cikin hadisin ya ce an yi kwace ya ce an yi fyaɗe ya ce annabi ya kashe garin ma yana so ce annabi ya kashe miji dan ya auri matansa sai ya ce annabi ya kashe mata dan ya auri mijinta na san abin da ya ce so ya faɗa kenan a Hausan a muryar san an sa da aji ta ji abu uku sannan ya ce annabi ya shiga haibara tsirara sannan ya ce annabi ya tilasta wato safiya din ya aure ta ya tilasta ta ce kaga wannan tilasti da ya mata subhanallah ya dinga maimaita kwace kenan kwace kenan sannan na shida ya ce wannan shine kwace na daraja na farko da musulmi ya rawaito annabi ya a'udhu billahi minash shaitani rajim to saboda ka zaki mu da namun wannan muryar da Allah guda ɗaya na farkon nan duniya su ji shi ya hauro kenan sai ya faɗa mana wa'annan maganganu a ciki Ok, cikin minti goma ka kayi minti hudu sauran minti shida. To, danna mun in aka danna in an gama sai in karasa magana. Ya yi kwaci, yanzu wannan aiki ya yi fyaɗe, ya yi kwaci, ya kashe mace don ya kwanta da mijinta. Mun shiga da shi tsirara gwiwa tana gugan cinyarsa. Ya yi kaza, yanzu wannan abun ku addinin ku haka yake. Ban rawa a asashi sani. kai mafi inganci na biyu ma shi ya roto dubu da ɗari uku da sittin da biyar da dubu da ɗari uku da ishirin da takwas kitabun kan babu fadila yi a mata hutun mai ya ba ya a cikin wannan baki muslim ya roto annan kisaban da biyu da safiya kanar kisaban duk darajacin hula fyaɗe ne annabi yawan yawan yawan safiya daraja ta ɗaya fyaɗa saboda sarraha anna hadhihi al-jariyya jamila inma waqa'at aslan fi sami safiya inda shi muslim wannan nan mudin kudu ba za ku har da cewa jariyatun jamila ku yanga kyakkyawa haka ya fara hadisin da wannan kyakkyawar ku yanga a rabon wani tafi haka muslim ke asa waqa'at fi sami safiya ta fito a wani ba a rabon sa ba amma da an ji labari ce a kwatu bar abdala ya bisa fata osi ya ba shi ji bakwai a madadin ya kwashe ce ba shi bakwai sun ma'a jibara ana zawa jibinu lika a huriyata ya kuma mace auren dole cikin ta auren shi dole tana son ta yi yanzu tana son yanci to ɗan ki a yi kin zama mata ta ya ɗi da an ji ana itika a sadaka suka ta mai mutane suka ta mai mutane. to a masha Allah kana da minti hudu kuma ya saura minti hudu. to alhamdulillah duk wanda ya saurari wannan hadisi abinda nake nema a gurin babban malami mala abu rukayya nan ban hadisi na farko da ya kawo da ya ce bal rawa sahibul asahi sani ya ce mafi ingancin nabi ya rawaito sai ya ce a hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar to wannan hadisin a wannan nan ban hadisin babu wannan magana kwata-kwata babu wannan magana a ciki kuma ga musulun ɗin mun zo da ita sannan sai na biyu ya je ce a hadisi na da kuma namban hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu sai ya ce da ashirin da takwas to kuma wannan kuma ita ne ya kawo innan maganganu kwace kenan menene an kashe miji don a zauna da mijinta an kaza duk wannan munanan maganganu guda shi da shi nake nema idan Allah sa babban malam ya rawaito ya ɗauko wannan hadisi da namba na farko na dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar da namba na biyu na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas ya cire wa'innan maganganu da Malam abdujabbar ya kawo ya ce imamu muslim ne ya rawaita an yi ne don rushe daraja annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da nake nema kenan wannan shi ne mintoci na sun cika zaki saura minti biyu na bashi na bashi to za mu saka mute ah okay ah masha Allah maimakon malabu ruqayya minti goma zai yi minti goma sha biyu saboda Malam Brandon ya ƙara masa minti biyu. To, bismillah, Malam Buru, kai kada minti goma sha biyu. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ummahatil mu'minin.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 wannan matsala da aka ta jima ana kokarin a ga an zo an tauna akan ta Allah ya ba dama ba sai yau Allah ya ba mu dama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu damar ainihin wato faɗar abin da yake shine daidai abin da yake ba daidai ba Allah kare ba mu ikon faɗin sa ku sakure mu kuma Allah ya fi bala to da ka gurguje malamin ya mana kalubale akan abubuwa guda biyar a wancan zama wanda ya gabata ko kuma ce a wancan karatu nasa wanda ya gabata wanda ya ishara a kansa to amma abu na farko lil asafi shadid sai na ga an yi wani abu wanda ya yi kama da irin wancan wasan kwaikwayo wanda aka yi a garin Kano a garin Kano sun je wa Assalamu alaikum shayi shayi shayi da ainihin wasu mawdu'ai guda biyar a jere Mala Buru ina so ina so cikin ah, karatu yake ah, ya kuri a a a a wannan magana wannan abin da kai don Allah ka janye ya zama kaman zagi ne gare mu wato mun muka zauna muna wasan kwaikwayo muna da ayyuka da yawa kuma ka zo ka ce muna zauna muna bai dace ba wannan kalamun bai yi ba sam a sarki raki ba kai ba nace ba eh a wasan kwaikwayo a Kano wannan wannan ba kure don Allah da girmamawa ya kure eh, na zan ai hakuri to ai hakuri ba bai ba ai hakuri to to alhamdulillah da Allah subhanahu wata'ala ko annabi sai yake gaya mana Al-Musulmi almuslimuna ala shurutihim annabi sallallahu alaihi yake cewa dukkanin musulmi ya, wato suna akan sharuɗansu idan suka ce za su yi kaza kan su saba akai idan aka saba an shiga hanyar munafici so da bawan Allah ne ya ce ya yi kalubale guda biyar mas'ala ta farko sifanta annabi da kare kamar yadda na tura masu guda ɗaya biyu uku hudu biyar zuwa shida na ma ishara ka danna mana su inda buƙatar haka ɗin kowa ya ji ba wannan ba ne kalubalen da malam burhanuddin ya fara kalubalen ta kai. saboda ko yana ganin kila ko a wancan da ya tsallaken akwai wani abu ne wata manufa ce a kansa wallahu alamu amma idan har yana da gaskiya da ya yi kalubale ne guda ɗaya biyu uku hudu biyar a jere kuma yanzu me yasa i canza burhanuddin ya tsallake na ɗaya tsallake na biyu ya kuma wata mas'ala wanda kuma ba ita tarko akan jeri ba so da muna buƙatar ma burhanuddin ya koma a matsayinsa na musulmi wanda ke akan sharaɗin na annabi alaihi salatu wasalam a koma akan tsari yadda muka ɗauko shi jeri ɗaya bayan ɗaya daya sannan kuma baki a cikin da na je kira malamin mu da sunan Abdul Jabbar Gaya yake sawa ainihin wato girmamawa kamar da mu ma muke sawa girma wajen kiran malamin su so a gurguje abin da nake cewa shine asalin mawdu'in mu kamar yadda kowa ya ji duniya ta ji yayi kalubalen mu ne akan abubuwa guda biyar wanda a cikin su daga ciki ya yi bayani akan mubahala to abin da ke son gaya kamar yadda kowa riga sani ita mubahala wata abu ce wadda take ba ta buƙatar karatu kawai la'anta ce za a addu'a za a yi bisa la'anta akan wasu amma idan karatu za a yi shi ma wani abu ne daban duk da yake alhamdulillah malam burhan dan uwa shi ma ya ishara kan haka sai kiraki ya dawo za mu yi karatu akan abun yanda yake abu na farko shine shi kansa mawdu'in kansa malam burhan muna kalubalanta sa ya ɗora sa ba akan daidai ba domin ya yi wasa da hankalin al'ummar annabi alaihi salatu wassalam abin da ya kamata ya gaya masa abin da ya kamata ya ga al'ummar annabi bisa kalubalen da yake mana ba shi ya faɗa ba da haka duk wanda suke tunanin ya yi rantsuwa da ƙur'ani a wancan karan bisa abin da muka malamin ya faɗa to bai yi ba dan ba haka ya kamata ya yi ba kuma ba shine abin da duniya take jiransa ba da haka zan fara gyarawa malam asalin maudu'in da ya kamata ko kwance rantsuwa da ya kamata yi ta akai kafin mu shiga cikin karatu domin abin da ya kamata ya je shine yana rantsuwa da Allah ko kuma da littafin Allah mai tsarki shine alqur'ani cewa Sheikh Malam Abdul Jabbar ya nihi annabi ne alaihi salatu wasalam da wa'annan kalmomin munana saboda haka yayi su ya zaki annabi wannan shine abin da zai mu tabbatar da cewa yayi mu bahala ya karbalace mu amma idan ya ce wannan kalmomin da malamin mu yayi zagi ne wannan mu ma dama mun riga shi akan haka malamin mu ma dama abin da ya faɗa ta zagin annabi aka yi saboda haka malam Burhandi ba haka kamata ba ya ce malam ya nihi annabi da wannan kalmomin yawa ya nufi annabi da wannan kalmomin da ya faɗa kai tsaye munana saboda haka ya yi su ya zagi annabi kuma da annabi ya nihi wannan kalmomin ba wai korewa annabi yake ba yawa yawa so haka kenan wannan shine gyaran da ya kamata malam burhani ne fara gyarawa na farko kai salamu alaikum shek abu rukayya na tsaye da lokacinka ya kuri na tsaye da lokacinka na'am na tsaye da lokacinka ya kuri sura minti shida abin da baka gane ba ina gani akan topic ake uh, abin da ake nufi ai wannan maganganun da karatun da Sheikh Abdul Jabbar ya karanto kamar kan da aka saka audio nan ai wancan ba saka audio ba ya faɗa ne ko ba haka ba she yanzu yana nan daya bayan daya uku audio uku she sani da kai na ji audio kuma na ga cewa ya match abin da ya faɗa wancan shi yasa wannan magana ai bai sake malam brandin bai sake lafazin cewa kaman kaga cikin eh, eh, eh, maganan da na faɗa kamin ku fara karatu na nuna cewa kaman malam dini ya ce shak abdul ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai tsaye to inda ya janye wannan magana to shine kamar ya janye amma har yanzu yana kan bakansa cewa Mushak Abdul Jabbar ya zagi a sallallahu alaihi wasallam ne kai tsaye yasa ina gani da wannan cin lokacin nan da kake zai cin lokacin da yake tafiya da ka shiga cikin karatun gaba ɗaya bi ma'ana ka kawo hadisan da eh, ya sunan shiga number inda hadisan yake ina gani da ya save muna time insha Allahu kuma wannan mu mubahalan da kace za a ka ga cewa da farko abin da ni na faɗa kenan na ce ni na in ni ne a fara da mubahala amma shi jama'a na comment cewa kamar a'a a fara da mukabala in an ƙara mukabalan wannan mubahalan nan dai rantsuwan nan dai kan da ake son a yi hmm. nan insha Allah an yi shi an yi shi kamin a tashi in Allah ya yarda yasa wannan duka ba ba ba ba, ba tashi kai ana kai yasa da ka shiga kan wannan hadisan ina gani kai karatun kaman kan da jama'a aka zo aka jira ake ake kallon ku aka cika ake kallon ku nan da mun shi kan karatun kawai da yafi ina gani shine mafi alkhairi to bismillah yanzu lokacin ka zai mu fara bismillah to alhamdulillah a ah, eh. abin da ke son sarki zaki ba mu canza maudu'i ba a yanda muke insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda na yi ishara a kai domin al'umma ne su gane abin da ya kawo mu wanda shi ne a kai yawa da haka wancan abin da ya yi na farko ba shi ake cewa rantsuwa ba amma tun da sarki zaki ya ce ya ajiye wannan magana za a dawo kanta ah, to za mu dawo kanta mm, za mm. a yi za a yi kuma za a yi rantsuwan za a yi ta gaba ke eh, za a yi ta a nan gaba ke eh ai yau yau to haka na to eh. alhamdulillah ba matsala bace amma ba nake sai ki zaki gane cikin maganganun malamin da yayi bisa kalubalantar malamin mu akan abubuwa da yawa muna kalubalantar sai ya ha'ince mu ya faɗi abubuwa wanda ba su dace ba so haka dole he mun yi raddin su domin mu kawar da wannan shubhar baya da za a shi ya kalubalance mu kuma ya mana wani abu wanda shi ba kaji kaji fa ai wannan fa ba shi ya faɗa ba muryar malamin ku fa ka saka yasa ba shi yake faɗa malamin maganar da malamin malamin ku faɗa shi ake ina zuwa ba na sani cikin maganganun eh, da yayi ne ina nufin cikin maganganun da yayi ya kawo wani abu wanda malamin bai faɗa ba da haka za mu danna muryar su mu ji yanzu lokacin kana tafiya bismillah ni ba ni ciki yanzu yi magana yawa yawa za mu danna muryarsa ne domin kowa ya ji so don mu bashi amsa akan abin da yake shine muka yi challenging ɗinsa akai domin kare zama to an mutu daga cikin mutum. Ah, ah, ah, muka yi haka muka haka za mu sauka kan topic ya hakuri. Oh, na sai kan topic ma muryar Sheikh eh, Sheikh Sheikh Abdul Jabbar shine kaɗai kamin mu hau na muku maganan haka. Muryar Sheikh Abdul Jabbar domin wancan zaman da muka yi mun tsaya kan da ne da murya ya kawo mana muka fita kan topic ba mu sa abin da muke ciki ba sai sa yanzu kuma mu tsaya kan abin da muke ciki ya hakuri murya shan abdul jabbar da fassara da kai ma za ka yi a cikin hadisai shine the best don Allah ka ku bari mu fita in muka yaka mun sauka kan topic ya hakuri mu tsaya kan to alhamdulillah eh. to ina fata to alhamdulillah sarki zaki abin da yasa nake gaya maka shine malamin mu ana canza mishi maganganun da ba shi ya faɗa ba sai a ƙara masa da haka ba za mu iya ba da amsa da za mu gamsar da al'umma face sai mun gaya face sai mun kawo muryar mutanen mun ƙara nara tashi domin a gane gaskiyar malaminmu sannan a cikin maganganun malaminmu akwai abubuwan da dole sai mun danna wani makta'i wani audio wanda shi zai ƙara tabbatar da gaskiyar malaminmu domin matsakin na farko ma da aka danna a kai na yanzu an wa malam ƙarya ya ɗauko magana ne ya faɗe ta sai aka cire farkonta sai aka zo ƙarshen abin da ya isar to da haka ba yadda za abin ya zo daidai a haɗa shi dole sai an kata daidai dai idan muka ce a tafi akan haka cutar da aka yi mana ta farko ita ce za a maimaita yanzu ba da haka dole shi malamin da yake kalubalanta ma kan kaza idan ya kalubalance ma kan kuskure ya raba mana wani abu dole he mun korewa al'umma ba yadda za a kawai ya ce mana kaza kawai ya ci abulus shikenan mu kyale shi tafiyarsa ya wa malamin kariya a cikin manganinsa wanda ya faɗa kuma yanzu shi ya ci bilis kawai ta faka haka in haka ka ba da adalci ba da haka karatunmu ba zai tafi ba sai mun danna murya burhanuddin malam burhanuddin sannan da iya gane gaskiya ta ka minti biyu har yanzu ba baka ce komai har yanzu baka ce komai fa sauran minti biyu har yanzu baka ce komai ba to ai baka ba ni dama sarki zaki baka ba ni dama bane har yanzu da haka ba nake ke cewa abu na farko ma nukutan ma da malam yayi magana akai ba ita ce ba ya tsaro ta me yasa malam ya canza mu koma nukutan mu ta farko sarki zaki danna mana audio na farko wanda na tura maka domin al'umma ta ji an kuma kar shi ma da shi an zamu danna mu baka tura min danna mana shi da bukata a baka tura min audio ba a wancan kalan wani ba yanzu ba wancan kalan to bara mu nan ku ga danna mana danna mana shei tsaya shei tsaya a'a a'a shei tsaya shei wancan karo ka turo min da audio muka saka she muka fita kan mobi muka je kan wani abu daban da zai zama da tsakanin kai da malam burani ba batun wannan ake yi ba in dai ah. wannan ne ba mu ba ake ba ba kabala ake yi ba malam burani din yayi rantsuwa akan maganan da shek Abdul ya faɗa wai ya zage da sallallahu alaihi wasallam ne kai tsaye she kai ma kace zaka zo ka rantsuwa cewa ba haka bane Malam Burhanuddin abin da ya faɗa ba haka ba ne. To kaga shi ya kamata a tsaya kai. Wancan ki. Wancan muka ki. Wancan ba ki. Wancan abin ki. Wancan ya ki. Ta hakuri hakuri. Yanzu dai mun tuna aka bani ko domin in kare abin da ake kalubalanta ta ba haka ba ne. To abin da su kawai in isar da bayanan da nake ganin su ne hujja a gare ni. Idan sun kare a ce shi ya ci gaba da bayaninsa. Ni ina ga wannan shi ne zai zama to adalci. Eto eh, to amma yanzu abin da na faɗa ya zamanto shine karatu na ba wai cewa zai ka kara min wani ba yawa ba ruwanka ka ba minti goma kamar da ka baki ah, to ai sarki zaki shi alkali ne ba hali a ce ba ruwansa kuma ai shi alkali ne a mudu'i nake amma nan bayan bari sai ka to ba minti goma ko ban yi ah, ina ya kuri kaga ku ta yi kaga kamin mu na muku magana mu ta yi abin da za mu ta mutunta juna ai ban zage shi ba ko ban gaya masa magana ba ban zage amma shi wani magana da wani kuma ke cewa wai ah, ba ruwa na kaza kaza da na ruwa na cikin ni na ba ku da eh, lokaci ku zo ku yi har aka kara maka ma minti biyu ka gani ko amma she ba mu je kan abin ba muna so mu saka kan topic ka ko malam burani ne zai haka wallahi na gaya masa a ah, malam burani ba haka ba ba abin da aka zo a yi ba kenan ba abin da aka zo ko mu don Allah mu ta girmama kalamun mu kalamun mu wurin juna yana da kyau muna muna ba juna haƙƙi amma wani ba ruwanka da Allah da nabi be wannan duka be be taso ba don Allah ku yi hakuri na'am na'am eh sarki zaki dan zaka minti minti biyar minti goma goma sha biyu da aka baka ya wuce ma har yanzu ba mu ci komai ba har ya kan maudu ai baka bani na ba sarki zaki baka ba ni dama ba na shiga cikin karatu akwai abubuwan da ya shigar da su waɗanda suke su ne za su fitar da natijar da zan faɗa in ba a sa su ba kamar ni an zalunce ni ne in ban sa su ba na zalunci malaminmu na zalunci yan ashabul kafi idan muka bar su kamar ya ci bilis saboda haka wanda ya zo tuhumar ka akan abubuwa kuma sai zama to ya ma abubuwan da kai ba ka sa abin da ba ka kyale shi mai suna ya kuri ya kuri ya kuri amma da bayani sai ya kuri ka sa abin da za mu yi abin da za mu yi yanzu ka ci minti goma sha biyu ya wuce to yanzu ni zan roka ba malam Brandi ba ni zan kara maka minti goma ba zan ce komi ba a ah, malam Brandi Allah ya kuri ya kuri na sa abin da nake don Allah malam Brandi don Allah don Allah zan kara maka minti goma ka faɗa duk abin da kake so ka faɗa alhamdulillah na gode Allah duk kyauta ka baka kyauta malam Brandin yi hakuri mala brandin don Allah don annabi yi hakuri don Allah yi hakuri kyauta kuma yan kusa da kai yan kusa da kai kan kowa ya ce komi muryan da muryan da zaka danna shine ka yi magana ka ce muryan ya sunan shi nan a a ya hakuri ban son jama'a muna da wayo ban so a fi da mu kan topic don Allah. Ka ce Malam Abdul Jabbar akwai wani maganan da yake ana datsewa ne shi a kawo wani ta ƙasa. To shi muka abin da muka yadda ka danna muryar Malam shi ne kawai banda muryar Malam Abdul Jabbar ba mu son mu ji muryar Malam da saboda gashi na shi da kanshi in muna son mu ji muryar shi da kanshi mun so yayi magana. To alhamdulillah. To sai ki zaki abin da ke cewa shine idan na ce ya ce wani abu ya musa eh za a yi kenan za a danna dan ya zamanto ya yadda ko kuma ya yadda kawai ta abin na faɗa bismillah minti goma kyauta doki doki minti goma kyauta to alhamdulillah ah, alhamdulillahi rabbil alamin kamar da muka faɗa malam burhanuddin al'umma ta duniya ku saurara ku ji rantsuwan nan da ya yi daga qur'ani wajen guda tara ya yi ta ne a banza ko ya ya yi ta ba a daidai ba ya muku rantsuwa akan abin da malar jabbar akan sa yake ya muku rantsuwa akan da yan asabul kafi akan ta suke shine mi cewa maganganun da malar jabbar ya faɗa zagi ne ga ga janibin annabi amma me abin da ake so a ciki shin malar jabbar da annabi yake ko korewa annabi yake wannan shine abin da ya kamata so da haka malam burhandi abin da ya kamata ya gaya wa duniya malam jabbar ina rantsuwa da Allah yana nufin annabi ne da wannan kalman ba korewa annabi ba yake yi yawa wannan shine abu na farko kenan bai ka wannan kalman ba da ya kare dan ya tabbatar wa annabi wannan shine abin da malam burhanuddin ya boye wa duniya bai faɗa ba so da haka bai rantsuwa ba kuma zamu dawo mu rantsuwa kamar yadda duniya ta yi bukata ga qur'ani a gurin mu ga bugon ainihin wato nan sannan a ah, kakai rantsuwa sannan an zo an zo an zo malam malam abu Mala Abu Rukaya. To alhamdulillah. To alhamdulillah. Kamu kamu alhamdulillah. Domin mu, na'am mu mun yi ittifaki akan cewa aiki ne yanke ga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma matsalar ita ce shin Malam Abdul yana nihin annabi ne da waɗannan kalmomin ko kuma ya kasu ne don ya korewa annabi su alaihi salatu wassalam. To alhamdulillah mala arjabar yana nufin ya tsarkake annabi ne daga wa'annan kalmomin da haka yake kasu don haka yake kawo su to da haka kenan wannan shi ma abu ne wanda yake na don daga da haka kenan cewa a ya ni ya tsarki annabi daga wa'annan kalmomin wa'anda suka wasabta annabi da su wa'annan nususkin to wannan abu ne wanda yake malam jabar ya yi shi akan ka'ida ta malaman musulunci domin malamai sun yarda malami ya kama gangan komai rashin daɗinsu da niyyar iraddin su lokacin da yake karanta wani nassi sawa'un na hadisin annabi ne ko na ainihin wato ko qur'ani ne malaman musulunci sun yarda akan cewa idan mutum ya zo yana baya yana karanta hadisin annabi ya kamata ya feɗe zare da abawa ya ka kalmomi duk zafin su duk rashin zafin su domin ya yi raddin su ba wai dan ya danga annabi ba wannan abu ne wanda yake mashru kamar yadda Jabbar ya faɗa domin gaskiyar hakan din ku ɗauko mana littafin ashifata imam al-qadi iyab al-umma ga littafin ashifa ina fatan garinsa sarki ki ya gansa na'am na'am jama'a na gani sarki ki yana gani na'am to ga littafin ashifa ga littafin ashifa ta imam al-qadi iyad mujalladi na biyu shafin ta kan 200 da ga abin da imam al-qadi iyad yake faɗa a cikin wannan littafi nasa yake cewa a lambar hadisi na 1797 wali hada قال عليه السلام إن من البيان amma سيتي فأما ما أورده على جهة النفي عنه والتنزيه له فلا حرج في تصريح العبارة الإمام القاضي إياد يتي lokacin da ya kai hadisin cewa inna min bayani da sihira. Ya ce lallai abinda sashen wasu za su kawo shi ta hanyar amma korewa annabi ba tabbatarwa ba fa amma ma auradahu abin da wani zai zo da shi amma ala jihatin nafi anu ta hanyar korewa annabi ne shi duk muninsa ba wai tabbatarwa annabi ba wa tanzihi lahu dan ya tsarkake annabi imam al-qadi ya ce fala haraja fi tasrih ibara babu laifi wajen ainihin wato ya bude ibarar ya wadda ta yadda al'umma za ta gane wa tasrihuha muhaqqiq mai suna al-imam الشيخ عبد علي كوشك يتي تسريح العبارة لقاضي يالك نفي ينفي إطلاقها من غير احتراز ينفي يسكي كلمة باترد يا متى وني شامكي با duk kalmar da ya gani yake ganin wannan kalma ce wadda bata dace da annabi ba in dai raddin ta ne zai yi dun munin ta imam al-qadi iya ce ya halatta ya faɗe ba tare da ya mata wani shinge ba kamar yadda jabbar ya faɗa ba ta bukata shinge min ghairi ihtirazin ga littafin a gaban mu yace da haka ya halatta ya sake ta kawai ta faɗin ta to da haka wannan shine abu abinda ya kamata mun mun daga littafi an gani malamai sun yarda da cewa mutum ya ka kalma duk muninta lokacin da yake kara annabi ya halatta ga littafin na imamul qazi iya mun daga shi da ka zahircin zahirai ne suke ganin laifi ne lokacin da ka zo kana karanta wani littafi ko wani nassi to amma a nassin ka buɗe bayani ta yanda a cikin bayanin za a fahimci hakikanin ma'anar wannan nassin to wannan addini ya yarda da haka domin korewa kake duk munin abin ya halatta ka yi shi ba tare da ka sakawa da bakin ka zami ba ga littafin nan mun kawo shi sanar littafi na biyu shi ne na al'imam tabari shi ma ya yi wannan bayani a cikin tafsirinsa sai ki zaki yana gani ya gansa ga tafsirin tabari mun daga sai ki zaki ya gani ga abin da yake faɗa a shafin ta na goma sha ɗaya yake cewa والتأويل اجتهاد المفسر في ترجيح المقصود من المعاني المختلفة التي يحتملها اللفظ فكأن التأويل إخبار إزواكرشي الإمام a cikin wannan tafsiri na imam babari suke tabbatar da cewa wato a shi tawili idan malami ya zo yana tawilin hadisi ko nassi eh to da haka kenan ijtihadi ne dama abin da ake cewa tafsiri dama dama jabar tafsiri zo yi tafsirin qur'ani yazo kuma a cikin tafsirin sa kada ko ina manganu da haka malam a cikin tafsirin tabari suka ce shi dama me ake cewa tafsiri yace ijtihadul mufassiri kokarin mai fassara ne malami fi tarzihi makasudi wajen tarzihi na abin da yake nufi irin zayar da shi na daga ma'ani wanda zai iya daukan kalmomi wanda suke a mabambanta daban-daban da haka kenan wannan ya halitta mutum ya iya kawo su domin ainihin wato ya kore ba wai tabbatar ba saboda ƙarin bayani ne wanda yake yi ba wani abu ne wannan wanda yake bako a cikin addinin musulunci sai abu na biyu mukaddimar wannan bawan Allah da yayi akan mu mubahala ma kanta bata zo a yadda ya kamata ba domin abin da yake faɗa a cikin jawabinsa da an danna an ji gashi nan za mu ji abin da yake faɗa ya kawo wasu abubuwa waɗanda ba daidai ba ne cikin ta'arifi mubahala kuma ya nisabta ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk da sarki zaki ya ce kar in danna muryar ya ce kar in danna muryar zan faɗa idan ya musa sai a dawo a danna muryar wannan tasa a ta'arifin mubahala abin da yasa ban hana ka ba ban hana ka danna murya abin da yasa wannan ba shi ne abin da sa ba shi wancan shi ya kawo muna eh, delay saboda ba shi maudu alhamdulillah mu je ci minti goma alhamdulillah da kake da shi na hana ka sa ah, a cikin ta'aribin wahala da yake cewa a ah, a faɗansa yake cewa wai da annabi ya kirayi wato ya kirayi a nasaran najrana sai suka ki su zo har zuwa inda ke cewa annabi har yake cewa da sun zo sun yi wannan mubahala wannan rantsuwa kai da kaza kaza ya haɗu musu to wannan muke cewa wannan yawa annabi kuce to da haka bai kamata ba ga mutumin da ya zo kare annabi ya yi wa annabi abin da yake ba daidai ba ko yi wa annabi karya wannan magana da ya faɗa ya ce annabi ya ce da sun zo sun yi rantsuwa da wani abu ya faɗa musu wannan ya nasutawa annabi ne abin da bai dace ba da haka sifar mai kare annabi bai wa annabi ƙarya wannan shine annabi ya tabbatar da cewa man kadaba alayya muta'ammidan falaita bawa maqadahu minan nar to da haka yi zuwa karshe wannan kamar yana bai da ce abin da yake daidai shine annabi kamar yadda zo a ruwayar Jabir dan Abdullah a annabi sallallahu abin da yake daidai Jabir abin da yace fada'ahuma ila al-mula'anati da ka kore ka cikin addurrul mansur fit tafsir mansur juz'i na uku shafin ta kan ɗari bakwai za ku samu wannan magana a durul mansur a da haka a ruwaya kuma a kamar da yake a cikin shafin ta kan ɗari shida da tara yake cewa inda au in ana da autu fa aminu antum abau an yula anuhu wa kana hubu alal bibiyati na'am da haka da suka ki su zo su yi mula'ana kin wannan da annabi yake su da sun zo sun yi wannan mubahala da sun ga matsala ta kare musu da haka abin da malam burhanuddin ya faɗa ba haka annabi ya faɗa ba annabi cewa yi da sun zo sun yi mula'ana tare da ni da sun ga matsala ta kama su ina fata sarki zaki yana gani to da haka shaka burukaya minti ya ce da sun zo sun yi rantsuwa wannan yawa annabi kariya annabi ya faɗa ba annabi cewa da sun zo sun yi mula'ana tare da ni tsinuwa da sun ga abin da ya samu da su sannan abu na biyu da ya ce la'an ɓarar wadi alai hanara to wannan ma abu ne wanda ya ce a biri ya kuri minti goma sha sha biyu kuma ke nan yanzu kaga har yanzu ya hakuri abinda baka kawo mana shi fasaran hadisin ba ko kuma inda hadisin za mu shiga ina zuwa za mu shiga za mu shiga kamar eh, ba mu shiga wannan wannan wannan kaji kaji na biyu kuma wannan shimfiɗa ce wanda sai an wannan shimfiɗa ce wanda in bata zo ba karatunmu ba zai yi ba da haka yanzu mun kare ta saura minti da rage sarki zaki bannin karasa ta minti ɗaya kawai rage yanzu za mu shiga cikin gundarin karatu minti ɗaya kawai rage ba minti ɗaya minti ɗaya to mun insha Allah mun baka to alhamdulillah so da haka abu na biyu faɗal burhan malam burhan da yake cewa a cikin bayaninsa wai la'amdar alwadi alaiha na da fili ya nuna duniya cewa burhanuddin ko a iya ya kamar ya san ma'anarta kuma ya za a iya gano mai irin wannan sifa ya iya gano wani ya zagi annabi haka wani abin da ya ka dole mutum ina uku ta ga ta hadari kiran takwas yake cewa imam suyuti yake cewa a shayi haka wallahi tallahi iya kuri in mun gama program da haka mutane ne guda biyu suka zo gurin annabi Taya buru kaya. buru kaya don Allah. Don annabi ya kuri tsaya. Tsaya. Tsaya. Ya kuri. Ya kuri tsaya. Ya kuri. Ya kuri tsaya. Ina so in mun gama program ah, ka je kai kare ka sau ka zauna ka saula ka sake dannawa ka saulare ina ga zaka fahimci abin da muke gaya maka kaga malam Buran ya doki minti takwas ya doki ya kara maka minti biyu na farko kenan kuma ne cikin wannan da yake nashi cikin maganar ka ni ma na ƙara maka minti uku yasa wancan kai minti goma sha biyar kace ba baka lokaci ba kuma na sake baka minti goma kuma cikin minti goma sha goma sha biyu kaga gaskiya gaskiya baka abin da ba hakikan gaskiya eh. wannan Allah ya saka mu wannan mun jinjira ba mun yarda da haka wannan wannan kalubalen da malam Brandin yake tambayar nan har yanzu baka nuna mana wani cikin wani hadisi yake eh, nan ba na yayi hakuri yanzu zamu shiga to yanzu ai da ma na ci zaki zaki na gama yanzu shiga cikin karatu kuma yanzu zamu shiga karatu kai ya isa ya isa a'a ya isa mu kaka mun kware shi mu kaka wallahi na ci malam burandi ba abin da yasa nake ta taka malam burandi tun da zu nake ta taka shi tun da zu wallahi ina da wani dalili saboda abin da yasa za a ce ai malam burhanuddin da yake kai farko zuwanka ke ya shi sa muke ba yi maka adalci ba sa kaga jama'a kowa duniya ya gani minti takwas fa shi muka bashi amma kai minti ashirin e, da, takwas ne koyan kai shi sa mu yi hakuri yanzu na farkon ba mu ga ba mu ji ka ce ko saboda na farkon ba mu ji inda yake a cikin hadisi ba ba mu ga kuma ka karanto mu da shi ba baka fassaro mana shi ba sa bari mu sarki zaki abin da yasa nayi wannan abubuwa kamar da ka faɗa shine ba za a iya gano kari akan cewa yayi abubuwan da yake nuna wa duniya cewa sa bai dace ma zo irin wannan abubuwa amma idan mun shekara tu za a tabbatar da abubuwan da haka kenan da farko mun kalubale ciki wanda ya zo kana annabi kaya wa annabi sannan na biyu kai kana bukatan kana bukatan ka ba awa mun yayi magana da mutane wannan yawa ya magana yanzu mutane biyu ne ake magana da ya bari mu ba mu malam Ibrahim dama wannan yana cewa ko ka tubi iya ba Daka in yayi in musu haka kin ga audio na muna gani daka yanzu mu shiga cikin karatu gadan gadan kamar da sake zaki bukata ga matsalar farko ah, ah, ah, in ma yana da abin kuma ya bukata a yanzu ya isa ya isa ya hakuri bari mu ba shi dama bari mu ba shi dama eh, eh, bismillah shek bismillah To, to a'udhu billahi minash shi rajim bismillahir rahmanir rahim. Mu gode wa Allah mu gode wa Allah Allah ya ƙara wa annabi wasila. Sabon annabi Allah ya ƙara musu karama. Magabata Allah ya saka musu da alkhairi. ‘Yan uwa masu sauraron mu daɗin abin ita wannan shafi na sarki zaki masu sauraron mu Allah ne kawai ya san iya adadin masu ji. ko wanda yanzu muke tare da su live ko wanda za su zo saurara gaba daga baya shi yasa ita fili ne wanda in baka shirya ba ka zo ka faɗa to fa ka zo ka kunce ma kanka zani a kasuwa ka yi tsirara alhamdulillah shafi ne wanda ba ina yaban shafin ba alhamdulillah ina yabe ta kuma gaskiya ne wanda duk shafuka babu kamanta an maka dukkan adalci duk masu sauraron akwai manyan malamai masu gumu akwai wanda za su saurara daga baya akwai almajirai ɗin uwa irin akwai masu hankali duk kowa yake sauraron mu ya san wallahi sarki zaki ka masa adalci kuma ni an danne ni an minti takwas na yi jawabi kuma na samu riyan malamu alhamdulillah na ɗaya ke an ji abin da aka faɗa ba ƙarya na masa ba na biyu na jero abubuwa guda shida a takaice a ciki wanda ya danganta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ce imamin bukhari ne ya rawaita na uku ya ba da nambobi na hudu an ba ka daman cewa tun kafin mu hauro Allah sa sarki zaki san da muka yi magana tsakanin kai da ni da shi sabila da dama san da nace mazaki ni fa jama'a da yawa sun na. suna ce mun wannan yaron ba abokin magana ba ai ba zaki sani ba ai ba zagin sa ne ba ah, ah, to to shi kenan to shi kenan to shi kenan to shi kenan to shi kenan aka ce ba abokin magana na bane amma na hakura ya shi kenan na canye zaki na je ba ran ƙara faɗa ba ba ran sake faɗa ba ba ran sake faɗa ba to amma na zo na na haƙura bila da mu dai mu ba wa annabi daraja kuma magoya baya wanda suke ganin kamar shi malam jabbar ana ganin ba a masa adalci ba har ranan ma da muka yi program wani na ce wai wa inna hadisan su suke sa ake yin katun zaki da katina da duniya har ka nemi ya turo maka ya zo turo maka wani abu na na shirme kawai wanda duk irin wannan suna ji ne a bakin malam jabbar ya kanci irin wannan hadisi aka dauka alhali babu innan hadisai a ciki kaga magana kaga kaga hujja na biyar kenan hujjan mu na shida gashi an bani minti sha biyu aka bashi daga farko bai kawo inda magana a cikin hadisan ba hujjan mu na bakwai aka ƙara masa minti goma bai kawo innan bai kawo nan maganganun a cikin hadisan ba ka ƙara masa minti uku ga wannan shi ma hujja ne ga wato hujjan mu na takwas bai kawo ba sai ya tafi wai na ce wai na ce ba a yi maganan muƙabala ba ita ne ba mubahala na yi ta'arifin da gaba ɗaya ba ita ne maudu'i ba kuma hanna cewa wai na ha'inci duniya haka yi faɗa zaki ni kaga maganar da ya gaya ma ni ban gaya masa ba ni na kira shi da lafazin yaro. shi cewa na ha'inci mutane suna ce ya ku wannan lafazin ya cewa na ha'inci na ka abin da ba ba hujjan na tara alhamdulillah zaki kafin ka haɗa mu sanda wata juma'a can ka taɓa haɗa mu aka yi kolin ba video live bane a calling ne live ne amma calling ne na maimaito inna abu biyar ka aka sa inna murya guda uku har ya ce baya ji kaga hujjan mu na tara kenan an sa murya hujjan mu na goma sanda kayi tambaya ana ji aka ce warai ka ce a zana maka aka ce ana ji ya je kuma aka ce ya je ya ji ka hujjan mu na goma amma yau yanzu mun zo magana ya ibe mu ya tafi can wani daji da mu a'a ba haka ake mukabala ba a'a suna neman minti talatin a'a yana neman minti nawa ne minti ɗari to ni dama alhamdulillahi wallahi ba alfahari ba na gode Allah ni almajiri ne ɗan ƙarami. amma ba a gurin malamai a gurin malamai ba irin irin wa'innan yaran ba ka yi haƙuri wallahi dan dole fada dole fada to shi ke nan, na yi kuri yi kuri yi kuri yi kuri yi kuri astagfirullah astagfirullah zaki ka bani a ya ku na barka ya ku kaga kamin mu hau wallahi na ɗauki kamar minti goma tsakanin ni da kai da shi na ce don Allah ku bar mu mutunta juna mu girmama juna don Allah in mala burkaya ya yi maka wani magana wani hausan da ni ban fahimta ba wallahi inda na fahimce cewa maganan da ya maka mummunan magana ne wallahi da na tsaye da shi wallahi amma ni ba to ba to ba to ba baran kara to ba kuma ni bari dinga ce masa bari dinga ce masa yaro ba amma dan kira shi da tunda yana ganin na ce masa yaro yana ganin dan kira shi da tsoho dan dinga sa, da wannan tsohon a gaban irin wannan tsohon ni almajiri ne a gaban malamai amma ba a gaban irin wannan tsohon ba sabila da kaga zaki dama tafiya da ni na gaya maka cewa ina da maulidi ina gudun kada na tafi kuma tun ranar da muka yi muka rabu da kai wallahi ba mu ƙara waya ba Allah shine sai da kuma kai ma sai da ni sai yau ba mu ƙara waya ba yawa ina da tafiya ina da maulidi a wajen jihar Bauchi ma nake shi da nesa da nisa nake da maulidi na daga na koma musu da shi gobe ina tsoron da na yi fushi akan na bu na mutane suna cike kan na tsaya kan na tsaya dai ba da mun lokaci na yi gudun kana tafi a zo a faɗi wasu maganganu da zaki na gaya maka dan wallahi tun ranar ba mu saki magana ba sai yau da nan ɗazun ma da magarba bayan isha ma muka yi magana da kai sabila da haka kage yanzu gashi ya zo dai bata mun lokaci ya bata mun lokaci ga hujjoji goma ga abun da aka yi da shi an sa muryan nan an danna duniya suna ji ya zo ya ce abu biyar na kawo in abu biyar din ma na kawo a cikin wannan muryar da aka sa ai nayi magana yayi magana kadewa annabi nayi magana kuma tsirara kuma a cikin wannan muryar sa akwai to da he ka ko da ya ce abu ranan biyar muka ji a bakin ka ga bi nan he kawo a cikin hadisan kaga bai kawo wannan hujjar mu na goma sha ɗaya sannan kuma na abun nan kuma saura na minti na biyu saura minti na biyu in cika minti goma ko minti sha uku minti sha uku ba da a bani ni ba to amma bari ni na yadda ya bani minti goma a bani minti goma alhamdulillah to sabila da haka kaga an bayar da wannan minti ai bai kawo koda inda guda biyu kuma na ce irin wa'innan lafuza da irin wannan kaga ya haɗa duk shi yasa ma ranar aka samu yau abin da yake so dai mana shine yana so dai mana wasa ne da hankali kamar yadda malamin su da aka zo kuma ni na san wallahi malam Abu Rukayya idan kwana da ayi anan biyu sai kawo wa'innan maganan a cikin wannan hadisin ba idan sa dai yi fari wallahi sai ka wannan maganan a cikin wannan hadisin ba a faje sauran muryoyi uku ba ba a je ba murya na gaba ma magana takwas yayi ƙarya ma Imam Bukhari magana takwas sabiya naka kage bai kawo ba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da ya faɗa da sittin da biyar babu ita da ya kawo ya ce ga kanan hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas da ya faɗa ga wa'innan maganganun babu wa innan maganganun a ciki sabi haka dan Allah duniya zama sai da ni zaki yanzu abinda da nake nema a gurinsa in dai hadde sake sauka kamar yadda Allah zaka yi adali ne ba ina yabanka ba ka faɗa abinda da aka nema in dai sake sauka wani abu daban ba wannan hadisan dai kawai fara warware su ba dan Allah ne kare bata mu lokaci ya rabu da ni ina da abin yi ina da tafiya gobe zan sauka in tafi yawa ni dan sauka in tafi a gida in dai ba dai kawo ba ba dai kawo ba dai sake abin da, ni wallahi idan sauka kar a zuwa ce mini a malam radi akwai tsaya wannan kori da kaina magana da nake son fara kenan in dai zamu saurara muna taba ganganu irin haka ba dai kan abin da ya kawo mu ba kamar wani ba understand gara kawai ayi addu'a mu tashi saboda gaskiya Eh, ba zai iya ba in ya so a nemo ah, wani ah, ah, eh, maybe zai iya kasa malamu kai wala Allah yana da wayo ya boye ne yana so muka shiga saka ce kawo to shikenan bismillah to ai bayan amfani boyuwan da duniya suna fito da su yana so ya boye ne muka shiga yanzu aka muka bashi dama ya kawo hadisan ina da shiwo ya kawo eh hesa ya ku lokacin kai bari mu bashi minti goma amma don Allah yanzu Sheikh Brandin Malabu ya don Allah wannan ne na ƙarshe in dai har ba mu je kan wannan hadisan nan ba gaskiya zaman mu bai da amfani gaskiya to a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mala buru kai kana da minti goma wa alaikum assalam warahmatullahi to alhamdulillah sarki zaki a mun saurari bayanan burhanuddin da ya gabatar dazu a ko in ce yanzu wanda yayi bayanai waɗanda su ma sun fita daga mawdu'i qat'an ba su da alaka cikin karatun mu kaza kaza malam ya ce kaza wani ya ce kaza wannan yaban kai ne yake wanda suka ba karatun a'a na tsayar da shi alhamdulillah don Allah ka mu je wurin mu ce mu je don Allah mu hadisan ba ku eh ba alhamdulillah abu na gaba shine duniya idan dai haddan manzon Allah muka haɗu a wannan guri dan shi muka haɗu kuma in har burhan dai makaunin mai kauna manzon Allah ne da gaske a shara ka shararawa annabi ƙarya a ce ƙarya ka mishi kuma baka musu ba ka ce wai na zo na ɓata ma lokaci shin kana da wani lokaci da ya wuce a kare annabi daga kare yi mai kare rai mutumin da ya ce wai zai sai maulidi amma yana ganin an bata mai lokaci lokacin da yawa annabi kariya kuma bai musu yawa annabi kariya al'umma ku ji wannan magana da kyau a gurin sa wannan ba wani abin damuwa bane ya shirga annabi kariya kuma an gaya mai an tunatar da shi kuma bai musa ba amma wai an bata mai lokaci duk wannan bayanan da yi to irin wa'annan abubuwan dama su ne suke haɗawa a dukkanin barnamas gabatarwa kan ashabul kafi su yi ƙarya ko su yi ba daidai ba su yi abin da ba daidai su yaɗa mutane shi ba lokacin da muka zo za mu yi ta'aƙibin su wanda raddi dama a kaida ta malamai bai yiwa dole sai ka ka abubuwan da mutum ya faɗa ka bujo da hujjoji suka baki da sannan ka ka'idar raddi duk lokacin da ka zaka wa mutum raddi ba tare da ka jimi ya faɗa ba ko ka ba akan abubuwan da ya zo da su ba ba raddi sunansa ba wannan sharri zaka mishi ko kuma abubuwa za ka faɗa da ba daidai ba da haka wani ya tabbatar cewa Burhan Din ba bai san duk wa'annan ka'idodin Ko ba maulidi zai ba sannan abu na biyu shine mu koma waɗannan mawdu'ai da ya zano su guda biyar ko shida ya kasa yau a birkice ba daidai ba da haka za mu dawo da shi kan nukuta farko mu tauna a kanta mu je ta biyu mu je ta biyar idan lokaci ya yi mana in bai yi ba zuwa mu je mu warware su matsalar farko burhanuddin ya ce kalman cewa sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da kare a cikin darasinsa akan auren na safiya annabi ya bada ta wai madiyatul kalbi ya zo ya karba kamar yadda in kun ji sautinsa haka ya faɗa in yana bukata mu danna yanzu mu danna yawa ga sautinsa a gaban mu in yana bukata mu danna to abin da muke tuwa ga amsa akan kalmar da ya ce malam ya sifanta sifanta annabi da kare ita ce mas'alar farko to ga amsa a kanta abin da muke cewa shine tabbas wa'annan bayan Allah ko wa'annan malamai da malam ya kalubalance su cewa sun sufata annabi da wannan kalma tabbas sun sufata annabi da kare kuma yau a ji wannan ansa daga gurin mu a ashabul kafi za mu bada ta kamar yadda malam Jabari ya ce wa'annan bayan Allah sun sufata annabi sifantawa fa da irin wannan sifa ta kare sun wada kuma za mu kawo gurin yanzu mu karanta mutane kowa ya gani amsar kamar haka domin mutum ya tabbatar da wannan abin da malam abdul ya faɗa a cikin tafsirinsa darasi na tamanin da takwas da bakwai darasi na tamanin da bakwai mutum ya diba a cikin wannan ainihin wato tafsiri na malam a na darasi na tamanin da bakwai domin mai karatu ita fata da wa'annan sifofi sun dangana wa annabi su ne malam jabar tabar ya kawo a cikin darasinsa eh, ya kawo hadisin al-tsammani wanda imamu muslim ya rawaito ha bari mu gani kamin ka karanto mun tsaye da lokaci muna zuwa zan karanto eh nace bari mu ga hadisin haka kamin ka karanto to alhamdulillah a cikin littafin kuma ina zuwa ai ban ka hadisin bana na bada lambar shi sannan dago ai go eh na zo na bada lambar sannan zan dago ai hakuri ina zuwa oh baka gani ba sai okay to nemi nemi a bin zai kan gurin ba ai nace abin da nake nufi a domin al'umma ku tabbatar da cewa malar jabar da ya kama wa'innan malamai da sifantawa annabi wannan mummunan sifa irin ta kare ku biyo mu cikin darasin malam abdul jabbar da ya yi na tafsirinsa a jaufin fara a yawa tafsirin malam jabbar na jaufin fara darasi na 88 ku tabbatar da cewa da ya ce sun sifata annabi da irin sifar kare haka yake to malam jabar a wannan karatun nasa ya kawo hadisin Anas dan Malik wanda ya rawaito a cikin sahih Muslim lambar hadisi dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar. Malam sai ki zaki koga Muslim sahih Muslim. Eh. Ka gan shi ne? Eh mun gani. To na san kila ba za ka iya gane eh, bakaken wasu hoto daga nan ba. Amma zan karanta su. To karanta. Ka gan shi ko? Eh Malam Rani ya gani to karanto. Ya gan shi ko? To za mu tabbatar wa da Burhanuddin kalubalanta da ya yi cewa Malam Aljabar ya ce malaman musulunci sun dangana wa annabi sifa irin takare. kare za mu karantar da Malam Burhanuddin yau ya tabbatar da haka domin ya gane gaske malaminmu duniya kuma ta gane. A koma tafsir a sayi muslim hadisi mai lamba na dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar cewa a cikin wannan hadisi wai annabi san wa billah ya ba dihiyatul kalbi wata kuyanga daga cikin ainihin wuri ribatattun yaƙi lokacin da shi dihiya ya roƙe shi akan haka sai ya riƙe a sai ya ba dihiya wannan wato baiwa dihiya kuma sai ya tafi da ita ma'ana dihiya ya zo tambayi annabi dan Allah ban kaza mana annabi ya ce shi nan na baka ɗauki ya ɗauka ya tafi da ita bayan ya tafi wai kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wannan kyautar da ya bayar bayan ya yi ta ya fara shi ya da ta kuma ya karba sai sai ainihin wato yi wannan abin da yayi to da haka malam aljabar sai ya raddin wannan hadisin da aka ce annabi ya bada kyauta daga baya ya ce a a dawo banna so ya amshe wannan kyautar da yayi to ma jabar sai ya ce annabi ba zai wannan halayen ba sai ya raddin wannan mummunar magana da Anas ya dangantawa annabi ita da hujjoji masu yawan gaske daga cikin hujjojin sai ka abin da ya musu ya rawaito a cikin sahihinsa wajen haramta irin wannan aikin da hukuncin duk wanda irin wannan aikin amma ku koma cikin sahihu muslim a kitabul hibati babu tahrimin ruzu'i fi sadaqati wal hibati bada koma da shi muslim babu tahrimin ruzu'i fi sadaqati wal hibati ba'd al qabdi alamar hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da ishirin da biyu yake cewa haddathani ibrahim ibn musa razi ga isnadin hadisi ya kare shi zuwa kan abdullahi dan abbas wai ya ce annabi ya ce masalul ladhi yarzi'u fi sadaqatihi kamasalil kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'i fa ya'kulu annabi sallallahu muslim ya ce ya ce misalin mutumin da zai ɗauko abu ya bada bayan ya bada shi ya dawo ya amsha wannan abin kamar misalin kare kamar misalin kare ne da zai ya amai izo ilashi wannan wa ya faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi yace duk mutumin da ya bada abu ya kwace ya sifantu da kare kamar kare yake ka masalil kalbi ba mu littafin ga musulma a gaban mu sarki zaki yana gani eh. ga bango ga lafazin kamar makaranta annabi yace a wannan hadisi a ruwa dan abbas yace masalul ladhi yarzi'u fi sadaqatihi misalin mutumin da zai dawo cikin abin da ya bayar na sadaka ko kyauta kama salil kalbi kaman kare ne shi ya yi kama da kare wanda shi wannan karen yana iya yin amai kuma ya dawo ya cinye wannan aman nasa a wata ruwaya ma Abdullahi dan Abbas a cikin wannan babin da yace annabi ya ce al'aidu fi hibatihi kal'aidi fi qai'i duk mutumin da ya bada kyauta he dawo ya kwace wannan kyautar kamar mutum kamar mutumin da ya amai ne izo ila shi kamar kare kenan haka Eh, Imam Imam da ya hanta wannan hadisin. Lokacin haka a wannan guri a suka tabbatar da Annabi ya bada kuyanga da ya bada ta kuma ya dawo ya a yanke wannan mubahalan ka ayi ma ayi addu'a tashi. A'a, a'a. Saboda To a zubar da karatu yanzu domin ba da amsa. Sifan da annabi da aka yi da kare shin ya zo ko bai zo ba. In zan kawo shi. A'a, a'a, a'a. Abin da nake ce maka haka. Wallahi muka ga wannan karatu. Ina kawo malluma daban-daban ana karatu. Na'am. Muka kare wannan karatu. Don Allah. Na'am. Son kai da Malam Brandin ku je ku samu da ku sake maimaita program ku ji ina gani za ku fahimci abin da na fahimci. Na, kawai eh, Sarki zaki ita ma ita ma Ina da shi. Sarki zaki ba koya ma zan yi. Masu sauraron wannan wa'inda ake yi domin Allah domin su. Za su yi hukunci. Amma yanzu ya kalubalance ni. Wallahi ba za ka fahimci abin ba za ka fahimci. Kenan yanzu na fara karatu na fara ka na fara bada hujjoji na in aka tsaida ni me sunan shi wannan abin. Ah, idan an ta idan hujja ba ta yi ba. Ah, lokaci ya kai. abin da nake ce maka haka ba ka shirya zan baka dama she ka zo kai karatu wannan akwai dama ka zo kai karatu ko da awa daya ne zan baka dama to kuma yanzu Buhari zai zai iya cewa ba kawo amsa ba kuma yanzu ka na kalla yanzu ma kama shi daga bakin annabi a'a ai malam Burhan yanzu ka kama shi na daga na ka musulmi na daga daga bakin annabi sallallahu ya ce duk mutumin da ya bada abu ya dawo ya amshe kamar kare sunansa Ah, sunansa kamar kare amma kuma musulun bai yarda amma kuma shi buhari da muslim ya saka cewa annabi lalle na wannan mu'amalar zai iya bada abu ya amshi kuma ga sun ce annabi ya ce duk mutumin da ya bada abu ya amshi to kamar kare yake kuma shi mun gane mun nuka kama haka wannan kama da ma ya faɗa na sa ka mute na sa ka mute ya na sa ka mute na sa malam Brandon din mute don Allah tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya abin da sa nake ce maka haka ba nake cewa malam brandin kuma haka don Allah ku yi hankuri wallahi ko kai da kanka in muka kare karatun nan wallahi je ka maimaita kai da kanka baka kai da kanka ba ka fahimci ma abin da ke tafiya ba wallahi malam brandin da kanshi in ya je ya sake maimaita yanzu mun gama ba zai je sake kunnawa ya maimaita shi da kanshi ba zai fahimci abin da ke tafiya ba ba ba ba understand abin da ke mu ba ba mu kai yanzu don Allah eh, ko mu yi addu'a in karatu ne ya hakuri in karatu ne wannan karatu da za ka yi kai ah, ka zo ka yi karatu abin ya sa don Allah ka zo ka yi karatu kana da dama abinda da ake tuguman nan zo ka yi karatun shi ni na gani shi ya fi saboda kaga abin da ake eh, eh, tuguma da abin da ake yi abinda kawai wallahi na fahimta shine ka ta maimaitawa wannan ma da ake faɗa wala gabana na faɗuwa shine wannan kalman da ake ta maimaitawa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito karara amma eh, bana su kamu yaka mu mutunta abin da muke yi don Allah malam rukayya doki wannan duka laifin ka bani malam branding don Allah doki wannan laifin ku bani ku bani laifin nan ku bar mu yi addu'a eh, ban ku bar mu yi addu'a malam rukayya mu sa maka lokaci ka zo kai karatu malam radin kai karatu shi yasa zan ba ku minti bibbiyu ku yi magana she mai addu'a mu tashi saboda abin da ni ban ga fa'idan ban ga abin da muke neman ba mu samu ba gaskiya ku yi hakuri ku yi hakuri saboda Allah malam radin ga minti biyu bismillah Ta'uz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zaki gaskiya ba minti biyu da ka ban ba a adalci mutane suna kallo minti goma za ka bani shi fa minti ashirin da biyar fa da yanayi minti takwas yanzu an ba shi minti goma kuma da ce an bar minti biyar to to minti biyar shi ko minti nawa da ba shi biyar shi ma minti biyar kuma da ka ba shi eh. ya fi ni magana ya fi ni magana kuma a gaskiya fi ni magana in ka ba ni minti <laughs> goma to shi minti biyar da ka ba shi Sabiya shi ne na hakan ma ban kamo shi ba ni ba duka da yanzu na yi magana minti sha takwas ne shi kuma ya yi magana minti talatin da biyar ma shayi ba shi ma faka shayi ba sai ka kamo shi ba saboda wannan mubahalan da mukabalan ma eh, ba kan shi muke ba shi yasa mu to shi ce to na zuwa eh, to alhamdulillah alhamdulillah zaki a ah, to shi ya fara shi ya fara minti biyar din sa ya fara ya fara minti biyar din sa to ma ma to ma na buru kai to bismillah to alhamdulillah kamar yadda duniya ta gani ya kalwalance mu cewa malamin mu a cikin karatunsa ya ce an sifanta annabu da kare yake wani yake ganin abubuwa ya yi girma a kanta babu haka ina zuwa to yanzu yanzu gashi mun kawo masa karara mun kawo mun daga musulun kowa ya gani musulun ya ce annabi ya ce duk mutum ga musulun kin nan musulun ya ce annabi ya ce duk mutumin da ya bada abu ya dawo ya amshi wannan abun kamar kare yake kamar kare ne yake karen da zai amai da dace kansa mun kawo mun karanta nasi mun tabbatar da burhanuddin to da haka gashi mun karanta kuma kowa ya gani mun karanta abin da imamu nawa yake faɗa karkashin wannan hadisi ma yace kauluhu sallallahu alaihi wasallam yarjin yace hada zahirun fi tahrimin ruju'i fil hibati was sadaqati ba'da fatiha ya ce wannan hadisin na annabi karare ne yake mana nuni akan cewa lalle haramun ne mutum ya bada abu sannan ya zo ya ansha kayansa to haka abin da nake cewa ba sarki zaki ba duk mutanen da suke sauraro na a duniya a yau shin waye ya masarta masarta duk mutumin da ya bada abu ya amshe da kare malam jabar ne ko kuma annabi ne gashi mun kawo amsa shine annabi sallam da kuma imam muslim imam nawawi su suka tabbatar da duk mutumin da ya bada abu ya amshe wannan kamar kare yake in ka lafazin karen kuma gashi nan an gani da haka ma jabar ya magana akan ilimi kuma mun kawo ta to da haka muka ce haka din da man ƙarya ne ba zai yi ba Ya ne annabi ba zai abu ba kuma sannan izo ya kwace daga cikin waɗannan abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'anin sa ya yabi sahabban annabi tsarkaka nagari a cikin ƙur'ani yake cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bilam lokacin da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina sun iske mutanen Madina ba su da komai sai ta kasance sahabin da yake cikin garin Madina sai ya zo ice wa sahabin muhajiri kai zo ka je ka cikin gidana ka za matar da ta birge ka a cikin mata amarya kyakkyawa ya ce wane zaɓi wanda ta maka in ya ce ta maka ya ce na suke kikishi na baki shi dukkanta ya ce bai so ya ba wani sahabi dukkanta a matsayinta na matar shi yanzu kuma mu ne za a ce ya ba da wata mace saboda ya ga kyakkyawa ce sarki zaki kayan da haka sahabban annabi da kansu mata a gurin su ba komai ne dukkan mace sahabi zai iya cewa dan wasu sahabi zo da mata ta kyakkyawan nan na baka ita ce kada ita annabin mu kuma za a zo a ce ya ba da mace wai dan kenta wai jariyatan jamila dan kenta kuma zai kwace abansa yani sahabi ya fa annabi kenan to da ka wannan mu a gurin mu ƙarya ne annabi mace ƙarya take wai kenta yasa ya zo ya kwace wannan annabi bai ba ko ba haka ba dalili na biyu shine annabi yana cewa a hadisi da inganta la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma bi nafsi dayan ku ba zai taba zaman tuwa muminin kirki ba har sai ya so wa dan uwansa abinda shi da kansa ya fi so ya za a yi kuma musulun ya zo ya ce mana annabi ya bada kuran kuyanga saboda kenta ya zo ya kwace shi annabi mumini bane a gurin su sarki yaƙi, annabi ya ce imanin ka kai musulmi in dai na gaskiya ne sai ka so wa dan wanka abin da kake so to ya za annabi ya ba da gaya saboda iya san te zai kwace a ƙarya ne muka ce annabi bai taɓa ba sannan ƙarin dalilin Allah yana Allah yana zargar Yahudawa da irin wannan mu'amala umarci al'umma da kaza su hana a cikin Alƙur'ani ya kare ta à nào Tamam. bắt đầu So. Bismillah. To, alhamdulillahi, zaki mun gode Allah wai hausawa suna ce idan mafaɗin magana wawa ne, mafaɗin ta ba wawa ba ne. Ana ji? Eh, ana jin ka, ana jin ka. Yawa, to, sabila da haka mun ji dai abu ya dai abinda muka kalubalance shi dai a kai ya gagara kawowa. Kuma Ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kai Allah ya ce wa man yakasib khadi'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala bihi buhtanan wa isman mubina alhamdulillah Allah ya ce duk wanda ya aikata kuskure ko ya je aikata wani laifi ya zo ya jifi wani da shi wanda ba shi ya yi aikin ba to Allah ya ce ta mala buhtana haƙiƙa ya ɗauki laifin ƙarya a kansa wa isman mubina kuma ya ɗauki laifi a sarari kowa ya sani abdu jabbar wannan lafazi na cewa annabi daga bakinsa ne kamar yadda aka zauna da shi muƙabala duniya ta gani minti biyu minti biyar ta gagara aka bashi shekara ɗaya da rabi ya gagara ka wato haka yau abu rikayya gashi nan an zo an haɗu ya gagara kawa ya fure yana neman da ya gudu ma ya fara cewa ya da ya bashi minti biyar ya ba Allah sa zaki ka ƙara masa ni kwata kwata yanzu abin da ne magana a filin nan na yi magana ne a filin nan duka duka na minti ashirin ina tsammani ko na minti da na yi minti takwas na zo na minti goma yanzu na yi minti yanzu na yi minti biyar minti ashirin da uku shi ko ya yi magana filin nan na minti kusan arba'in da biyar ne sabila da haka wannan ya tabbatar da in tarihi ya maimaita kansa yadda malamin su ya gagara haka ah. shi ma wallahi in shekara ne bari iya kawo ba zaki ka bani ba zaki bane dan nace ya gagara sannan Allah ya faɗa wannan aya da na faɗa zaki ga yakuri wannan aya duk wanda ya aikata laifi ya ce wani da shi wanda ba shi ya aikata ba to ya aikata laifi mai girma ya ɗauki hukuncin ƙarya kuma hukuncin ƙarya Allah ya ce fa la'anatullahi alal kazibina la'anan Allah ya tabbata akan makaryata sabiya alaka hukuncin wanda ya ƙarya kenan sannan a alhamdulillahi mala abu riƙaya ya tabbatar ma duniya cewa dama ba dai bai shirya da yi wannan abun ba kuma ba dai iya ba kuma gashi alhamdulillah an zo an bashi ya gagara wannan hadisi da yake kokarin kawowa cewa annabi ya ce mai komawa cikin kyautansa kaman kare ne amai ya lashe annabi fa ba fa kyautan nan ya bari ya kwace ba sallallahu alaihi wa sallam kuma ya sani annabu fa baya aiki sai da izinin Allah mata ma fa Allah ya ce turji man tasha wa tu'wi ilayka man tasha duk matan da annabi ya gani inda ta masa Allah ya ce aure ta ko ba sadaki ko ba komai bai bibiya kadan ya ba masa abinsa abiya karba canji ya masa canji ya masa yana da iko wa ma yandiku anil hawa ini wa illa yana da iko kuma na so ba duk lokaci na miji biyar ne ba in kawo hadisai da yawa wanda annabi ya musu kyauta ya karba amma mu hadisin nan da yanzu ya kawo ya ba da lambar ta muslim ya in ya isa in ya isa ya aiku ya kawo siffan karan a ciki yadda ya faɗa kar ya je ya ɗauko ta hadisi daban da annabi yake da mutane gama gari a'a wannan hadisi da ya ba da namban ta na dubu ɗaya da ɗari uku ɗin da sittin da biyar in ya isa ya kawo maganan kare ɗin a ciki kuma ka duba abin da yake faɗa wai malamin musulunci wai malamin musulunci ya zaɓi jabbar ɗin ne da ya zo ya gyara wa malamin musulunci wanda baya iya jan ayan ƙur'ani mai kyau baya iya jin ayan qur'ani mai kyau kowa sani an sa muryarsa ana komedi da shi har mata sun mai da shi dan komedi ba wata aya da zai jayi ya bata amma kuma wai ka zo kana cewa shi zai gyara malaman musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato wato zaki kaga wannan littafi kaga wannan littafi tadribul rawi kaga wannan tadribul rawi na imamu nawawi wallahi in ka ji magabata a cikin su akwai wanda ya ci hadisi miliyan ɗaya na annabi Muhammad a kansu miliyan akwai mai ɗari takwas akwai mai ɗari biyar shi ko Abdul Jabbar ko hadisi goma bai haddace da isnadin da ba in ya isa kawo mana hadisi goma wai ya ce ya dauko a tafsirin za tafsiri ko a shiriri ta da ka zaki maiki ni kar ka kara haɗa ni da irin wa'annan yara wanda ban san ina aka fito ina da aje ba ni dama ba su an magana na bane kar ka Assalamu alaikum assalamu alaikum na ga abinda na hana su kamar suna so su yi karshe ko ya hakuri na aje su duka wannan mubahala tsakanin malam buru kai da malam Randi na kansir ba za a yi ba insha Allah ba za a yi ba shikenan na ji su bintuka gaskiya kamun mu hau na musu magana cewa mu mutunta juna don Allah don Allah mu mutunta juna na musu magana yasa don Allah da annabi jama'a kowa ya hakuri ku ga kanda abin da ya kasance ku ya hakuri in Allah ya yarda na san yanzu hankalinsu su ya kwanta yasa za su dawo su yi mana addu'a ku yi hakuri malam din don Allah don annabi ka yi hakuri malam abu ya kai ma ka yi hakuri don Allah don annabi jama'a na kallon ku kuna da ah, malam kuna da mutunci a nan sosai tukan da kake kowane litini jama'a na follow mun understand don Allah kowa ya hakuri yanzu ga abin da ya faru wannan batun tsakanin malam brandi da malam burkayya mun share shi mun share ba za a yi ba kuma insha Allah malam brandi da ya yanzu shi ma yana kan bakansa akan wannan rantsuwan da ya yi na bawa bahala malam abu ruqayya shi ma ce ya kare amma tsakanin su bin mun kansa za a yi ba yasa ku yi hakuri malam brandin kowa san dai malami na ne eh yasa malam eh, eh sannan malam abu ruqayya shi ma zuwa shanan kowa shi da kansa ba zai ce ba yi masa adalci ba amma ni ina rokan su duka in sun an kare su samu dama su je su maimaita wannan program su ji za su fahimci abin da jama'a da ne muka fahimta kisa za mu so a yi mana addu'a buru kai kama na bude kama za mu so a yi mana addu'a insha Allah buru kai she mu yi magana in dama ne a sa ka zo ka Allah ya yarda insha Allah kana da daman ka to ah, sarki zaki abin da zan ce na karshe kafin alife eh zaki na jina eh me zaka eh, ce kuma yawa abin da nake cewa shine malam burhanuddin kowa ya ji in ya faɗi wani magana fa ni ma faɗa kada ka sa a zaki zo ya faɗi magana faɗi zo ba faɗa ba balla ba ne ya faɗa <laughs> magana ba faɗa yawa ba ne ya faɗi magana yawa in yake faɗi magana sai ya zo ya gaya magana yawa addu'a sai ka addu'a ya zo ya wani magana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi kada in zagi kowa amma yanzu an ji burhanuddin da karshe abin da yake ta zagin malamin mu habbin iya kaza ba ni yaro ne ka dawo da wannan kalmar da haka bai iya yin karatu fa ya yi zagi ya iya ne kuma yanzu burhanuddin ya zama fara warware kalmomi kalmar kare أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله mun ka kalmar farko mun kaga musulmi kowa ya gani burhanu ya gudu ya fara ya gudu